والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين mun aika wa mutanen Madiyana dan uwansu a nasaba annabi Shu'aib sai ya ce, Ya ku mutane na, ku bauta wa Allah shi kaɗai, ku yi fatan kyakkyawan sakamako a lahira da bautar ku gare shi shi kaɗai, kuma kada ku yi barna a bayan ƙasa da aikata sabo da yada shi.